kamar daren takwas ga watan zulqa'ada hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da daren ashirin da biyar ga watan april naisar meladiya dubu biyu da ashirin da shida Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi namu na karatun nailul autar da kuma kitabar tauhid mu gushe ba a littafin mana nailul albar muna cikin babin kaciya babul khitan ko babul khitan za mu tashi daga inda mai littafi yake cewa bismillahir rahmanir rahim qawluhu bil qadum da ce a cikin lafazin hadisin yayi kaciyan ne bil qadum daga tarihi ko da wani abu mai kama da gatari ko wani abu mai kama da tsitaka menene alqadum ko qadum menene shi a larabci kuma ya ake karanta shi imamu shaukani ya ce ana karanta shi bi fathil qafi da yi wa qaf innan nan wasali sama wa dammi dali da kuma yi wa dalin nan nan ma a Wata kifi ha, da kuma yi wa dalin nan sauƙi ba za a mata shadda ba ana karanta shi da ƙadum ba za a ce ƙaddum ba duk da kuma yana halatta kamar da zai faɗa nan gaba amma dai asali dai kamar da shi yake faɗa nan ana karanta shi ne da qadum wa qaf wa sama da kuma dal ba tare da yin shadda ba ne mana A yau aya wa a addal menene wannan alatun nijara wani kayan aiki ne na harkar carpentry kayan aiki ne na harkar sassaƙe-sassaƙe an nijara carpentry annijara sassaƙe sassaƙe an fahimta abinda hausawa suke kira masassaƙi shi ake kira shine ingilishi suke kira abin nan kafinta sassaƙa shine kafintri saboda haka a larabci kafintri ana kiransa annajir ko annijaratu kafinta larabawa suna kiransa ko masassaki suna kiransa najjar najjar wadi ala wazni fa'al domin shi nasabta mutum ga aiki wani lokaci akan bar shi ko ala wazni fa'al ko kuma a kawo ya wanda ke nuna abin nan nisba yawwa amma a duhun din nan ba wai kafintiri kawai ke nufi ko sassaƙa kawai ke nufi ba yana da ma'anuka da yawa ɗaukan abin nan shine anan yace wakila smul mawdi'i wasu malaman tarihi suka ce duhun har yanzu ana kiran bigiran da shi annabi Ibrahim alaihi salam ya yi kaciyar nan lokacin da yake cikin wannan bigirin shi ma ana kiransa ƙadum shi ne mana wakila wakilat mulmaudi illazi na fihi ibrahim an gane wa huwa allazi fil qamus yace abin da yazo kenan ma cikin qamus qamus na fairuz al-abadi al al-abadi babban littafi ne na dictionary larabci da ya kai wajen mujalladi manya-manya wajen talatin ko mu ce sittin amma daga baya takaita shi takaita shi koma inda yake kamar kamus inda yake saboda ka babban littafi ne sosai shi mai kamus ɗin ya rubuta a cikin kamus ɗinsa kamar haka ya ce alƙadum alatun najiri saboda haka annajir da annijaratu duka zamanar su ɗaya kayan aiki ne na sassaƙa kayan aiki ne na carpentry saboda haka sai mu kwatanta yana daga cikin kayan aiki na sassaƙa gizago hmm, ko gatari duka dai da wa'annan abubuwa ko wani abu mai kama da wannan yawwa mu'annasatun ƙadum ɗin nan a larabce mace ce, lafazi ne wanda ke mace, an gane? Jam'insa, plural ɗinsa ana kiransa ƙada’in, haka nan ƙudum, an gane? Ƙudum jam'i ne na ƙadum, ƙada’in jam'i ne na ƙadum. har yanzu in ji mai kamus wa huwa qaryatun har yanzu sunan wata alƙarya ne wani ɗan ƙaramin gari ne bi halab a yankin halab a garin halab halab wani babban gari ne ko gari mafi girma a ƙasar syria an gane turawa suna kiran wannan gari Aleppo kun taba jin ana cewa Aleppo ko da labarin Hausa tun da su ba da yadda Laraba suke kiransa ba Halab Aleppo an fahimta tsohon gari ne kuma babban gari ne saboda yana arewa da Damashq ita ce jiha mafi girma a Syria don tana da mutane wajen miliyan hudu da wani abu shi kansa garin Aleppo yana da mutane wajen miliyan uku da rabi ko ita kanta Damascus ko Damascus ba ta wuce miliyan biyu ba da kaɗan an fahimta saboda haka halaf kuma wuri ne na karatu na manya-manyan malamai su da dama kuna kan da littafai tsoffi za ga ce wane wane alhalabi alhalabi wato mutumin halaf to akwai wani gari a nan yankin halar da ake kira me da ake kira qadum da ake kira qadum an fahimta sa'an nan har yanzu a korin Na'amanu wannan muna muku abin da ya zo cikin kamus ba ya ce wa mawuzi'un bi Na'amanu. har yanzu sunan wani wuri ne a Na'amanu. نعمان سونا وني كوري ني كوسا دا عرفة أم فهم ده؟ عرفة دا وكسا ني ولكي قبس دا مكة هم؟ نعم وجبل بالمدينة أمدينة ما أكون دوسي دا كي كيران سقدون أكون دوسي دا sunansa mai? sunansa ƙaduru yawwa sannan wasaniyatun bisara hakanan wata hanya ce cikin duwatsu bisara a duwatsun ɗa'ifa zirin duwatsun ɗa'ifa ɗa'ifa tana gabas da makka kuma kan duwatsu ne da kasan san gembu in za ka tafi da'ifa in wa da ya taba zuwa gembu a wuri cikin ku to haka da'ifa take duk da rana da zafi da ake saharan saudiya din nan in ka je da'ifa ba ruwanka da ac an gane saboda haka dama lokacin zafi yawanci duka manya can suke zuwa wurin ɗa'if saboda wuri ne mai sanyi mai abin nan komin zafi ba magana AC da sauransu don kololuwan duwatsu ne wayannan duwatsu zirin duwatsu ana kiran su sara to akwai wata hanya a can sara kusa da wannan cikin duwatsun suke da kewaye ɗaifa da ake kiransa da ake kiran wannan hanya a saniya saniya ana kiransa saniya na nufin hanyar cikin duwatsu idan ka fara hawan gembu wannan hanya da zai kai ka har gembu din nan suna wannan hanya a larabci mai sunanta an gane a su an yi su a yi abin nan duel a yanzu duel ne ko ina hanyoyi ne ba ma duel ordinary duel ba wajen kusan motoci uku za su yi tafiya a kowane layin babu kuma maganan gargada ko nan ya yi fashin hanya ko wani abu tafiya kawai za a yi ta yi illa masha Allah an fahimta mu dai mun sha zuwa wuri sha zuwa ba'i ba wai nisa ne da shi can ba a nisa da saudiya na jin maza wuce kilo mita ko sittin da wani abu na jin dai tabbatar ba na manta amma dai kuma ba ma wannan ba ne na je ma akwai wani abu da wata igiya daga kan duwatsun zuwa daga ƙasan duwatsun saboda masu yawon buɗe ido wasu jan kamar motoci ne aka kai igiya za su ɗauke ku ci har a kai ku abin nan an gane ko ka biya kuɗi a kai ka ko kuma idan idan sarki ne alfurman sarki ne ya gayyace ka su za a kai ku wannan saboda wurin buɗe ido duk kyauta za a muku to ni an taɓa min wannan kyauta saboda wata gayyata da na shiga cikin gayyatan sarki ta amma dai na je dai na dawo amma ba zan sake bin abin da domin kai abun ba daɗi ko yanzu na tuna sai ga kamar igiyan zai tsinke na <laughs> to na'am to har yanzu shi mai kamus ɗin shi ma ambaci wannan kamar yadda shi wani ishara ya ce wa maudi'un iqtadana bihi ibrahimu alayhi salatu har yanzu kadu din nan suna ne ma na wurin da shi annabi ibrahim alayhi salam yi kaciya a cikinsu. Waƙat wa wa qad tushaddu ana karanta shi ma tare da shadda wa dal a ce wannan shine akan abin da ya shafi wannan lafazi qaddum kayan aiki ne daga cikin kayayyakin aiki na masassaka ko kuma qadjum kayan aiki ne daga cikin kayan aiki na masassaka amma kuma ana amfani da lafazin wurin kiran sunan wasu abubuwa da yawa ko a yaman akwai wani wuri da ake kiransa qadjum an gane ta mu cikin littafin mu yuqalu bal qad zukira fi babi fadl ibrahim al ana cewa tabbas amma ambata shi wato a babin falalar annabi Ibrahim alaihi salam min riwayati Abi Huraira ma zikr sinin alwara annabi sahabi Abu Huraira tare da ambaton shekaru ko kuma manan hadisin ai riwaya biyu ne ko ba da an atat alaihi samanuna sana yawwa a wani riwayan kuwa ba ambaci ambato eh, shekaru ba annabi ibrahim dai ya yi kaciya da wani kayan aiki daga cikin kayan aikin da saka ake amfani da shi mai suna ado yawo وأورد المصنف الحديث في هذا الباب Imamu Shaukani ya ce mai littafin mu wata Ibn Taymiya a makakan Aljad mai muntakal akhbar wanda shine ne yake wa sharha ce wa kana da al-musannif musannif ya kawo wannan hadisi a wannan babi da istidlal bihi domin kafa hujja da shi domin ba da dalili da shi ala anna muddatar khitan cewa muddar yin kaciya la kasu bi waqtin muayyan ba ta keɓantuwa da wani keɓantaccen lokaci a ce in lokacin ya wuce haramun ya aika ce a kowani abu wawa mazhabul jumhur ko kuma an lokaci kaza bai ba haramun ne aika ciya wawa mazhabul jumhur wannan shine mazhabar jumhur bi wajibin fi hal istighfar Imam Shawkani ce to saboda haka a wurin jumhur kaciyan ba wajibi bane a yi shi a lokacin mutum yana karami yana iya bari har ko bayan ya girma ma yayi an gane wali shafi'iyya ti wajhun shafi'iyya suna da abin da ake kira wajihu. wajhu shine istihadin da malamai za su yi cikin mashaba su dubi fatawowin imamu shafi'i da fatawowin almajiran sa'irin su muzani idan matsala ta taso ba nassi a ciki babu fatawowinsu su yi kiyasi da maganganun su ana kiransa wajihu an gane وللشافعية وجه ya يجب alal wali cewa wajibi ne akan waliyin yaro an yaktina saghira qabla bulughihi ya tabbatar da cewa yayi wa ɗansa yaronsa da yake shine waliyinsa da masa kaciya kafin ya balaga kenan wajibi ne kenan to amma shaukani ya ce wa ya ruddu hadisun na abbasin al'ati hadisun abdullahi dan abbas mai zuwa din nan zai watsi da wannan magana akwai hadisin abdullahi dan abbas da za mu karanta nan gaba wanda ah, abin nan yawa da hadisin ko kuna ganin sa ai an sa ibn Zubair ba mu zo shi ba amma ga abin da yake ta sai ibn Abbas an san bai Abdullahi dan Abbas mislu man anta hina qudba rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tambaya Abdullahi dan Abbas Allah dan Abbas kai kamar ir kamar wane ne kake kamar shekarun ka nawa ne kai dan kamar shekaru nawa ne lokacin da annabi ya rasu qala ana yawma idhin maqtun sai ce ni a lokacin da annabi ya rasu an riga an min kaciya kuma wa kanu la yaftatinuna ar-rajula hatta yudrika kuma mu al'adar mu inji Abdullah dan Abbas al'adar mu ta shawa ko larabawa shawa, sun kasance ba sa wa namiji kaciya har sai lokacin da ya balaga to saboda haka wanda zai tilasta wa yi wa ɗansa ƙarami kaciya kafin ya balaga wannan hadisi yana menene yana mai da magana yana juyar da magana. hadisin da Imam Bukhari ya ruwaito kenan mutum yana iya barin ɗansa ya jinkirta kaciyansa sai ya yi kamar shekara ko ishirin ya yi kasa a kama shi ba ce su bai lasu daure shi a maza matsa kaciya kuma wani bai zai ce ya saba shari'a ba ko bai da tausayi a a halal ne wannan shi ne ba babu shakka ne yana da kin taimakon yaron a yi shi da wuri tun ma lokacin bai abin nan ba na'am A, ai ba wani damuwa ba ana dai magana yanzu dai ai kaji kanu la yaktani la sun kasance sabbai kenan wannan ana kiransa hukumar ras annabi shi kansa yana ciki sun kasance ba sa mu al'adar mu an fahimta kuma inda ya saba shari'a da annabi ya hana ne yawwa wato kenan ya balaga abin da yake so ya faɗa a nan lokacin da annabi ya rasu ya riga ya balaga tun da lokacin yana da kaciya an masa kaciya kuma a bisa ga al'adar mu dama ba a kaciya sai yaro ya balaga shine mahallin shahidin nan an gane akwai wanda suke karahan suke ganin makruhi ne a yaro karami kamar ko satin da aka haife shi ko ran da aka haife shi ko wani abu kaciya akwai wanda a masawar maliki ana akwai masu ta wannan amma shi ma duk bai da hujja halal ne duka kana yi yaron ka kaciya tun yana karami karami sosai satin da aka haife shi bayan sati wani abu dai haka kuma gaskiya yin musu a tun sun sana ƙananan ya fi duk da za su ji zafin amma dai yau zafi ne za a manta saɓanin irin wanda ake musu bayan sun yi irin yadda mu irin mu kasan duk mun riski zamanin yin kaciyan sai ka yi shekara bakwai saboda haka duk azaban da ka sha duk kana sane da shi yanzu duk kowa yana tunawa da irin yadda aka aka mammatsa shi ma da ko ta ina aka abin nan da wahalar jinya da aka sha da abubuwa dai ba daɗi kamman jinya irin da a yi makonni da makonni yana da fama to irin wannan kaga wanda aka yi masa yana ɗan ƙarami kaga ya yi masa sauki amma duk da wannan idan wani ya jirkin ta kaciyan ɗansa har sai lokacin da ya balaga sannan ya sa aka masa ko to ba za a ce ya yi laifi ba kar a ce ya yi laifi wannan shine shine fa'idar wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas yawo to ina muke a karatun mu shine yace wa yarudduhu ko yace shafi'iyya suna da waji cikin masabar su annahu yajibu alal wali an yaqina as-saghira qabla bulughihi ko sai yace wa yarudduhu hadithun abbas ila ati hadithun abbas mai zuwa zai watsi da wannan magana nasu wannan istihadin malamai cikin masaba da suke <clears throat> walahum ayban wajhun har yanzu shafi'iyya suna da wani wajihin suna da wani na ga muku ma nan wajihi dai annahu yuhramu qabla 20 sana yuhramu ana haramta shi a yi shi kafin yaro ya kai shekara goma suna da waje akan wannan qabla ashir sinin a yi shi tun yaro bai kai shekara goma ba wannan duk wajihi ne cikin masabar shafi'iyya wata fatawa ce cikin malaman na malamin shafi'iyya masabar shafi'iyya yawwa to wa rudduhu as-saghir qabla bulughihi wa rudduhu kai wa rudduhu hadithu har eh, yawa wannan hadisi wannan wajibi ma na shafi har yanzu hadisin annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam katana al-hasan wal husayn yawm as-sabi min wiladatihima hadisin da ya zo wurin annabi sallam cewa ya yi wa Hassan da Husaini kaciya hmm? yawm as sabi min ma ranar bakwai na haihuwarsu ranar bakwai na haihuwarsu yana watsi da wannan wajibi. أخرجه الهاكم والبيهقي والهاكم والبيهقي ثم ويتوشي من حديث عائشة ده حديث أنا عائشة وأخرجه البيهقي من حديث جابر هان جابر يا رويتوشي أبن البيهقي يا رويتوشي حديث صحابي جابر قال النووي إمام النووي يا شي بعد أن ذكر هذين الوجهين بايا أم بتوع النووي إمام النووي ɗaya ne daga cikin manyan manyan malumin masabar shafiya bayan ya kawo nan waje guda biyu sai ya ce wa iza qulna bis sahihi idan muka riki muka tafi akan magana ingantacciya a cikin masabar mu ta shafiya ustahibba an na fil yawm as-sabi min al saboda haka zamu mustahabbantar da eh, abin nan Za mu mustahabantar da yin kaciya wa yaro ranar bakwai da haihuwar ku. Wa hali saboda ya yi mulunyar da timinastabi, au ya kunu sabbacaddan tsawon ku, tihi na jihar ni, a zahar rumayu saboda a haka kan lamun nan. Ya ce to har yusabu yawmal wilada idan muka ce za a yi wa yaro kaciya ranar bakwai dinsa wannan kam a lissafin za mu haɗa da ranar haihuwarsa ne idan mun haɗa da ranar haihuwarsa to ranar bakwai ɗinsa kenan idan ko ba mu lissafta ranar haihuwarsa ba sai mu ce ranar takwas da haihuwar? to shi ne ya fi wajen akwai har yanzu dai wajihohi biyu fatawoyi biyu cikin masabar na maluman hanafi shafiya babu imamun imamu shafi'i da wannan ijtihadodi ne cikin masaba na wasu maluman masaba azharuhu ma yusab wato wanda ya fi ƙarfi wanda yafi fita a dalili yau masabihi za a hada da ranar haihuwa an gani idan aka haife shi ranar laraba sai a ce laraba alhamis goma asabar ladi litinin talata sai a masa kaciya sai zama musabi a masa kaciya a wannan rana waqtulifa fi wujubil qitali to game da ma kaciya kam wajibi ne idan wajibi ne o lokacin yayi ko ta zama tsaya nan Karatun karatunmu zai tashi a wuri na shafi na saba'in babu ƙauli Allahumma ƙirli in ita kun gani babu ƙauli Allahu a babu ƙaulin Allahumma ƙirli in ita shafi na saba'in a wuri na ni ba sa abin da ya sa da yawanci yawancin ba sa sa alama ba ai ta fama da kame kame ba haka ai kuma wannan nuna yawancin ku kenan ba sa ma muraja'a Bismillahir Rahmanir Rahim mutum wato mai addu'a yace Allahumma firli Allah ka gafarta mini in shita in har ka so hakan ya ubangiji na in har ka so hakan ya ubangiji na in kuma baka so ba zan tilasta maka ba me hukunci ne mutum ya faɗi haka ba daidai ba ne domin haka yana tauye wani abu na tauhidi an gane kuma zai ce ya Allah ka bani kuɗi mana da yawa in ka so ya ubangiji na ba zan tilasta maka ba ya Allah ka san ina son motan hawa ya Allah ka bani mota amma fa in ka ga dama to ba wa Allah irin wannan kira wannan roƙo dan adam ake masa wannan roƙo shi Allah da yake so ana ce ka san shi dan adam ko dan gutun ne shi idan kullum sai ka zo ka ce ya baka ya baka sai ya gaji da kai dan adam shi ba son wannan shi kuma Allah mai nace yake so in ya baya ka ka sake cewa Allah ka bani kuma ka bani da yawa ka bani ka bani saboda shi ya mallaki abu, babu iyaka zai baka ta yadda ba za ka iya kirgawa ba an fahimta kenan ka roƙi Allah da cewa kai kana kamar ka masa ladabi ne don ba ka son kar ya ga ka dame shi sai to Allah in dai sai in ka so wannan ba daidai ba ne, an fahimta fi sahihi ya zo cikin sahih ana bi huraira daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqul ahadukum kada ɗayan ku ya ce Allahumma firli ya Allah ka gafarta mini in shi ta amma sai ka ga dama fa ubangiji na saboda kama cewa in shi ba wai ko yana wa Allah in ka gada bane ka bani ko in ka gada ka bani ba wannan ake nufi ba a'a a cikin dai ladabi shi yana gade yayi haka din ma domin kar ya ji ko kar Allah ya ji kamar ya matsa masa ba a son kuma matsa wa Allah dai yana cikin girma ma da irin wannan din ba ba a son ka faɗi haka ba a wa Allah irin wannan ko ya ce Allahumma arhamni in shita ya Allah ka mini rahama rosa ya mini da ji ɗaina Sai shi ta amma ba sai dama a'a li azumi mas'ala mai roƙon Allah wato ya ƙarfafa niyyar roƙon Allah ya zamanto cikin in full confidence Allah yana da ƙarfin ikon ya ba shi duk abin da ya roƙa har da ƙari. An fahimta? Duk wanda zai addu'a ya zamanto yana da tabbatacciya da gamsuwa cikin zuciyarsa Allah na da ikon ya bashi wannan abin ya ninninka masa ba tare da wani abu ya girgiza na abin da ya mallaka kuma ya yi addu'ar a matsayin Allah shi haka yake bukata al-ilha ciya, ba ni ba ni ba ni an gane akwai wani bawan Allah irin bebaye ko kurma ne ko wanda maganar suna ɗan ji suna kuma za magana ce yawa ya ce kai ba zai aure ba zai aure matan jalingo ba matan jalingo ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni zan je gimbu na aure ana san wasu mata ne da ba sa ba ni ba ni za su ce ba ni ba ni wannan ai suna da haƙƙi saboda duk lokacin da ka aure su ka Allah Allah dora maka komai ne wannan dole su ce ni ba ni. to duk da yake bani bani ka gada yake kai adam ne duk da yake su ne kuma sai ka an shiga rikici har yanzu ga fushi a kai hakuri. ko da kaɗan rangare ya bacin ka tana dai ita dama an da wannan dora maka mata wannan din ka kawo omo kullum ka dawo abin nan a kuma kuɗin ne hmm? in ma ka yi shifinin da yawa kuma shifinin dole ne ya ƙare ya ƙare karkace za ka yi faɗa don me za a ce ka za ka yau kwana nawa ne ma na yi shafinin sai an ma lissafi kuma ka yi tulus ya kai kwana kaza <laughs> ko ka san maza a lokacin da abin da mun je a Johannesburg 2014 na je kwastan Ingilishi a Johannesburg South Africa to cikin malamu masu karantar da mu Eh, abin nan eh, yawancin su dai turawan abin nan afirkan na afirka ta kudu ne amma akwai ma turawan british da suke zuwa akwai wata mace baturiyar ingila ne da suna da barkwanci haka ta ce ai in kana da mijinka kana da yaro ɗaya karami ko ka tabbatar kana da yara biyu ne matsayin ki na mace kina da yara biyu plus mijinki kina da yara uku kenan to ta dai gama abin nan samari suka mata ke sha haka dai mu dai manya manya haka muna shiru muna samarun da zumbu zubi ta ce dalili kuwa namiji in ya je aikinsa ya dawo yana shigowa daki zai cire kuɗinsa ya jefar ya cire takalmansa ya jefar wasu abubuwan duk ya watsar da su kwanta kawo masa abinci in ya ci ta in ya huta kuma sai ya jera in dai ba ɗauki kuɗin ba ko aka ɗauki abin da aka jefar ɗin ba zai tsaya kuma yana ta faɗa sai ku rika barin ɗaki ba ba abin nan ba kulawa ba <laughs> to ga wannan ba halin yara ba kai ka zo za ka abin nan kai ka zo ka ji tuɓe takalmin nan maimakon ka ɗauki tuɓe takalmin da kanka ka ɗauke shi ka je ka ajiye shi inda ake ajiye takalma ko ko ɗin nan ka ɗauke shi ka je ka rataye shi inda ake ratawa ba za ka yi ba bayan duk kawar abin kuma yanzu bayan ka taso kuma maimakon ka sake tunawa dai har yanzu cewa kai ne ka zo kai watsi da ɗinka ka sake ɗauka abin ka je ka rataya ko takalman nan kuma sai ka je kuma kana wani faɗa ka ɗora wani laifi ta wannan ba hannun yaro ba domin da dattawa cikin aji muka ce wallahi gaskiyar ko akwai mai musu wannan yawa to ga gani ta li azimil mas'ala shi Allah na bukatan ana ce masa ba irin dan adam bane a roƙe shi Aro roƙe shi da yawa fa inna la la mukriha lahu kada wani ya tsammanin cewa to ai in nace ya Allah ka bani kawai na shiru ban ce sai fa in ka ga dama domin ina tsoron kada Allah ya ce kamar zan tilasta masa annabi ya ce a'a babu wani mai tilasta Allah wani ba ruwanka Allah na bukatan ka ce masa ya Allah bani ka ga masa yanzu ka gaya masa an jima ka gaya masa gobe kullum ka yi da cewa ya Allah ka bani Allah ka bani hmm? yawwa wale muslimin wannan ruwayar buhari ce gina wale muslimin a ruwayar muslim ma ya zo kamar haka wale azumin ragba lokacin da kake roƙon ubangiji ka girmama kwaɗayin cewa za ka samu fa Allah na da dama ya baka kowa zai roƙo a kan haka Allah yana da dama ya bashi hmm? fa inna Allah la yata'azamu shay'un atahu babu wani abu da Allah zai bayar har a ce kai yau kam an rage wa Allah mulki kaga inda ka mallaki miliyon ɗaya wani zai nace wallahi malam ka min kaza kaza saboda haka lissafi wajen dubu ɗari takwas kaga in ya baka dubu ɗari takwas ɗin nan kaga zai ce ba da ka masa gibi da yawa to Allah shi ai ba a masa wannan ka gama duk wani burin ka biliyoyi yana baka biliyoyin akwai wasu triliyoyi da babu iyaka an gane ne mana fa inna allaha la yata'azamu shay'un babu wani abu da za a ce wai ya girma wurin Allah yanzu yana ga an masa gibi cikin abin da ya baya ta fihi masail akwai matsaloli ko fa'idoji da muka koya ko muka fa'idanta a wani darasi in ji Sheikh Muhammad bin Abdul rahimahullah ya al'ula na farko annayo wani istisna'i fi du'a hanawa da shari'a ta yi ai istisna'i tobo Allah ta bani amma sai in ka ba wani amma sai in ka so na ana kiransa istisna'i ba istisna'i addu'a da za a yi wa Allah da ake da ake ko addu'a da za a yi gaban Allah الثانية أبو نبي بيان الإلة في ذلك bayanin dalilin da zai sa ba a tobo a addu'a da ake yi a gaban Ubangiji. A salisa, fa'ida ta uku, ƙauluhu li azumin matsala, mutum ya toge ya ƙarfafa niyya wurin roƙo da yake Ubangijinsa ya zamanta yana da cikakken gamsuwar cewa Allah maɗaukin sarki zai biya masa bukata. domin shi yace dama a roke shi arabi'a na hudu izamur ragba a girmama kwaɗayi sosai a gaban Allah gaban adam ne ake ragewa amma gaban Allah a girmama shi alkhamisa mas'ala ta biyar at Lihazal, li hadha al-amr duka dai ba da hujja kan wannan duk abinda annabi ya faɗa sai ce to saboda kaza hujja kaza hujja shine kaza muna sauran lokaci nào, na'am hôm nay tự tsayuwa kenan nào ko na'am na jinka Thank you. sona kaciya a ah, duk hadisai sun zo da wannan eh, ingantattun hadisai sun zo da raɗawa yaro suna ranar ma da aka haife shi ko kuma ranar bakwai ɗinsa duk ana yi oho yanka a ah, yanka suna ranar bakwai ake yi A'a wannan kuwa maganar masabar malikiya ne, ai mun sha bayani a su. Su malikiya suna da maganganun har hudu cikin wannan matsala. Jomor su sun tafi akan cewa ranan haihuwa, manzo lissafi za a lissafta da ranan haihuwa. Ko da a wannan ranar awa ɗaya ne kawai aka samu cikin awa ashirin da Wannan shi ne masabar jumhur. malikiya zance mafi masaba wanda shine abin fatawa idan an samu fiye da rabi na ranar na ka ce ranar da muke nufin fa awa ashirin da hudu yini sha biyu dare sha biyu awa ashirin da hudu an gane a wurin malikiya abin da ake fatawa da shi kamar yadda ya zo cikin mukasar wa ulgiya yau mawuladatihi zance mafi inganci a wurin su ko wanda yake da shi ake fatawa idan ba a samu mafi yawa ba to ba za a lissafta da ranar haihuwa ba misali yanzu ai da faduwar rana asabar ta shigo an fahimta a masabar malikiya saboda haka asabar din nan ana rana tana faduwa ka kan shigo asabar aka haifi yaro kaga sai a fara lissafi a yi awa ɗaya awa biyu har awa goma sha biyu a ce gari ya waye duka asabar ne yanzu an yi rabin asabar kenan nan rana ta fito a samu ko rabin awa ko awa ɗaya sai a haifi yaro ga an haife shi ranar asabar wannan dama a lissafin tarihi dole kowa rana asabar ɗin zai ce to amma tun da yanzu shi yaron nan bai samu asabar ɗin mafi yawa ba ya samu kaɗan ne domin cikin asabar ɗin yanzu a bayanin mu cikin awa ashirin da hudu awa goma sha ɗaya ya samu kaga wannan mafi kaɗan ne to a wurin malikiya ba za a lissafta ba wurin harkar yanka ba za a lissafta da wannan ba domin bai mai ba domin bai samu mafi yawan wannan ranar ba an gane to amma idan ya samu mafi yawa shine kamar mu ce yanzu an haife shi ran tana faduwa a zuɗin na aka haife shi kaga an haife shi farkon ranar asabar kenan ana nan ana nan ana nan mu ce karfe biyar na asuba sai aka haife shi aka haifi yaro me ya rasa yanzu a cikin asuba lokaci nawa ya rasa na ranar asabar bai wuce awa goma ba yawwa kaga kenan ya samu sauran menene mafi yawan sha abin nan to wannan a wurin malikiya su ma sun dace da jumhur to in an zo suna za a lissafta da ranar asabar in an zo suna a ramalikiya kenan irin wannan sai a ce to asabar lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a da safe sai a masa yanka amma wanda aka haife shi bayan rana ta fito da kamar minti biyar ko eh, minti shida ko wani abu da ya zamanto abin da ya samu na asabar ɗin shine kaɗan da abin da ya kubuce masa shi wanda aka haifan to in an zo lissafin ranar yanka sai a ce to lahadi litinin talata laraba alhamis juma safiyar asabar sai a yanka masa abin suna malikiya kaɗai ne suke faɗin wannan amma suna da maganganuwar har hudu daga ciki akwai maganar da ya dace da fatuwar da ta dace da ta jumhur a wurin jumhur ko da minti biyu aka samu na rana za a kirga da shi Mukaddara yanzu ba mu jima da shigowa asabar ba har gari ya waye kaga yanzu mun yi rabin asabar ana nan ana nan sai zaman to saura minti talatin abin nan yau rana ta faɗi sai aka haife shi bil ijma dama an haife shi ne rana asabar to a wurin jumhur su za su lissafta da ranan a wurin maganar yankan suna sai a ce to asabar ladi litinin talata laraba alhamis juma'a da safe sai a yanka masa abin suna amma da malikiyan da kowane ne ba sa musumce ba sa sabani wurin cewa idan ana ba da tarihin haihuwansa ne cewa a ranar asabar aka haife shi ko da minti biyar ne kawai ya samu na asabar kun fahimci wannan matsala da kyau to na aiwa na a wannan kuma yana nan ai shi kuma wannan addu'a ya zo shi ma idan ka san abu kaza alheri ne gare ni a rayuwata da addini na ka mini wannan kuma baya cikin wannan babi eh, Ba a cikin wannan istisna'i shi ma wannan ya zo da ya zo da eh, ko Allah ka raya ni in san rayuwa ta akwai hadisi kan wannan na'am eh a yanzu ba baka ji darasin da muka yi ba wanda ya ce yanzu shi ba zai wa ɗansa kaciya ba sai ya yi shekara ba ai ba haramun yayi ba irin mu irin mu nan da yawanci a irin wannan zamani musu girma a yaro ya yi shekara bakwai kuma ana gani ma kamar arna ne suke kaciya tun suna suke wayaransu kaciya tun suna ƙanana ko kamar yahudawa ne alhali kuma ba wai haka bane ne eh, a musulunci ma halal ne a yi haka you. Hmm. To ai dama dai farko asalin dai ciniki din in dai ba a ce shi ba dama kuɗi ne da hannu hannu da hannu ai. Wane ne za a zo masa aje kayansa dama don ya sayar mutane shi? ai ya saba al'ada. Don lokacin da aka yi ciniki dama asalinsa hannu da hannu ne wannan shine shine asali. In an saba wannan ai babu cinikin yanzu sabon ciniki za a yi. Saboda haka babu wani damuwa ta wannan fuska. Eh, abin da dama ba a so shine eh, a yi cinikin ba a sani ba kan ko bashi ne ko menene ya ce maka in bashi ne dubu biyar in kuma kudi hannu ne dubu hudu sa'annan ka kayan ba tare da ka a masa ba a wannan haramu ne wasu suna fassara shi da cikin ciniki ɗaya cikin ciniki biyu don ba a sani ba kuɗi hannu ne ko eh, a matsayin bashi Na'am. Eh. Na'am. To, me eh abun shine wannan kuma ai laifin su malumin malikiya ne da sun gawa mutane kamar da muka ce manganu har hudu ne fatawoyi har hudu ne cikin masabar malikiya amma wacce take cikin muktasar ita ce zaɓaɓɓiya amma kuma a zaɓaɓɓiyan maluma sun kasa su yi mutane duk da shi mai muktasar ya yi bayani to maluman sun yi bayani amma a aikace haka sauran jama'a su isar da shi malaman su isar da shi ga sauran jama'a gaskiya kawai masabar malikiyan shirme ake yi an ɗauka kawai ko ya samu mafi yawan lokaci ko bai samu ba ba za a lissafta da wannan rana ba wanda kuma babu wanda ya faɗi Roma da Allah. To, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Thank you.